السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيوغا وتن ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala mutu roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kuma muna cikin wannan littafi risala wato ko risala ulul himma inda rijalil umma wanda yau za mu dauki daraja ta uku an yi magana akan darajoji na ulul himma akai magana daraja ta farko wancan satin rana yake mu kai magana akan daraja ta biyu aka ce himmatun turitu unfatan min al-mubalati bil ilali wan nuzuli ala al-amali wa thiqati bil amali to yau ta yau ta ce a daraja ta salisa himmatun tatasa'adu anil ahwali wal mu'amalati wa tazri bil a'wadi ay wa darajati wa tanhu anil nu'uti nahwa dhati ita ma wannan sai an yi sharhi suka ce himma ce wanda ta tasa'adu anil ahwali wanda ta fi karfin duk wani hali da mutum zai yadda abu zai juya da yadda abu zai canza duk yadda himman ta canza ko duk yadda lamari ya canza mutum ba zai dace ba kaga misali yanzu mutum wani idan himman shi bata kai kololuwa ba da ya rasa kuɗi sai fara jin haushin Allah ma yin abin da aka tashi ce shi yayi azumi yayi kaza yayi kaza amma yanzu shi kai shi haka ne mutum bai da lafiya ba ya fara rashin lafiya wani daga nan himmar shi sai ta dace an ce mai yi sallah ce cikin wannan halin a barin ya samu sauki ya biya haka ne to kaga wannan himman shi bata kai kololuwa ba amma wasu himman su ta kai kololuwa da akwai daɗi fil makra wal maisham ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi himman ba za ta yi kasa ba hasali ma wani a lokacin da yake da rashin ko yake da rashin lafiya sai ƙara komawa wurin Allah ma tabaraka wa ta'ala ce to wannan rashin lafiya fa ba mu wasa ne ba ko ko mu tashi ko ba za mu tashi ba me ya kamata mu yi mu tuba me ya kamata mu yi mu warware matsalolin da ya kamata mu yi sai mu warware in shi bata karu ba dalilin rashin lafiya sannan ya tuno da abin da ya baya sai ya koma yana tunanin cewa ya fai ba daidai ba da ya yi kaza ya yi kaza kaga himmar shi ta daga wani hali ya sa wani halin sai ya canza mashi ko haka nan wajen mu'amala na shi sauran mu'amaloli duka wani shi himman shi a lokacin da abin nan sai ta karu saboda haka himman shi ta ta daukaka daga da halaye wal wa tazribil awaji sannan kuma himman shi tana rena duk wani abin da za a ce to gashi a baki saboda duniya sai rena shi inda himman shi ta kai kololuwa yace ni ne ma za a ba abu saboda kaza ni ne ma zan yi aikin ibada kaza saboda biya ne ni ne ma zan karanta qur'ani ma wani saboda ya bani kuɗi ni ba na son lada na yanzu wanda ya san darajar qur'anin da yake rike da shi shi zai je ya karanta ma wani qur'anin ya ce shi ya tafi da lada kai ya baka kuɗi in ka san menene qur'ani in ka san me abin Allah zai biya ka da shi ka je ka ce kai bari ka kwana kana karanta ma wani saboda ya baka kuɗi bai fito ba yanzu wanda ya san girman lada wurin Allah ya san girman abin da zai ba Allah zai bashi ya yadda wata bauta ya ce shi wani ya biya shi wannan bautan shi ya na Allah bai fito ba ko in mutum ya san yanzu darajar lada guda daya da zai samu yanzu zai zo ya ce shi ke nan yanzu saboda wannan ladan ya yadda ya karanta ƙur'ani shi wani ya ba shi kuɗi injiniya sai eh, haka in ya san menene Allah zai biya shi ya ce wani dan adam yana da wani abu da zai bashi na awad shine awad ai awad jam'i ne awad ya ce shi ga wani aiki da ake biya a lahira shi kuma ya yarda ya aikin a biya shi a nan ya shi wani abu wurin wani dan adam ya na wurin Allah na koma wa za a karanta mu ma ai gara ma wata ran arna ka san dalili dama shi ba wajauta mai ba sannan kuma hashi arne ya tsallako gidanmu ya gano ashe ƙur'ani na da fa'ida ya ce ma a karanta min yana da wata bukata ya ga abu <laughs> amma yanzu mutumin da ya san ka duba yadda malamai suka yi ta sabani ma akan ka ɗauki wani watakila mutum yana da mahaifi ko mahaifiya a lokacin da suka rasu mutum bai da wadata yanzu ya samu kuɗi suka ce a je ka sa wani ya je masu aikin haji a matsayinsa na ibada a ɗauki wani ya je ya yi suka ce eh ana iya masu amma sai da suka ce sharaɗin wanda zai masu nan ya zama shi ma ya taɓa yi amma wanda bai taɓa yi ba ka ɗauke shi ka ce shi ya je ma wani bayan shi bai taɓa yi ma shi ba aka ce ba za a yi ba saboda girman aikin sai dai ko kuma kai a matsayinka na ɗansu kayi kayi da yawa kayi da yawa kace to yanzu kai ma bari ka je kai masu a matsayin kuma kai dama aikin su ne to kaga ya fi sauki a nan wurin amma a ɗau kuɗi a ba wani a ce saboda bauta Allah wasu suka ce ko ta gina abin akwai nauyi ciki to amma ya ka gani to shine nan yanzu abin da muke so wannan dunkulallen kalmar kenan da muke magana shine aka ce himmatun tasa tasa ta tasa'adu عن الأهوال والمعاملات وتذري بالأعواد والدرجات تنا abu ta أبو تريناشي da wasu matsayi ta ɗaga saman su ta rena duk wani abu da za a ɗauka a basu ko wani matsayi watan ho'anin nuhuti na hawar tana share duk wani abu anin hutu na wani sifa na hawa zati inda ana maganan darajar Allah ne ko ana maganan girman wani ko wani abu su suna share suna kauda kowa su goge shi ba sa kallon shi ne ana maganan Allah tabaraka ta'ala kuma ba sa neman matsayi suna ganin duk wani abu da za a ce dan saboda su samu wata daraja ne ko su samu wani matsayi in dai game da wancan aikin ne na wancan gidan ba za su yi ba ai hadhihi al-himma a'la min atata min an yata'allaqa sahibaha bil ahwal kun gani allati ay hiya atharul wanda sukan taso ta dalilin aiki ko wani abu da ya fado masa bai aw ta'allaku bil mu'amalat ko ku ya lika waɗannan abubuwan da wata mu'amala walaysa al muradu ta'tilha ba ana nufin ana kore abun bane ta ba a bal qiyamu biha ma adami iltifati ilaiha zai aiki tukuru baya ma kallon yayi aikin kuma baya kallon wani abu wanda zai tsaya mai makwafin su inda bai yi ba wa ta'alluqu biha wa wajadu wa wajhu su'ubati hadhihi al-himma an hada ay hada ai yasa abin da yasa aka ce wannan himman aka ce tana da wahala ita wahala ce tana da wahala in aka kwatanta ta akan wani abu ma zakarahu shine abin da yace wa tazribil a'wadi والدرجات وتنهو na النهوض نحو الذات أي صاحبها كجي لا يقف inda عوض wala daraja, mai yin wannan himman baya tsayawa a wani abu da za a bashi a nuna mashi a ce ya tsaya makwafin wannan himman tashi ko saboda ita bari ko wata daraja fa inna zalika nuzulun min himmatihi domin haka fadowa daga himma ne a ce har za a ba mutum wani abu ko zai kalli wani abu wanda zai tsaya makofin himmansa ba matalabuhu a alamin zalika abin da yake nema ya fi karfin wannan yanzu wanda yake neman aljanna idan mutum da gaske yake yi akwai wani abu da zai faɗo masa a duniya na sha'awa ko wani abu da zai zama masa mu'awwid ya zama masa tarnaki wajen samun aljanna ta sannan ya bari ya kare shi inda an gane aljanna inda an gane girmanta a ce ma wannan abu za a je fi ha ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar sannan kuma mutum duk da haka ya tunani ya kalli wani abu da zai tare shi wajen samun wancan ya aishi wani fenti na ku kalli ba yadda abubuwan nan suke rayuwar nan fenti ce ba ta da bambanci da fenti abinda nake nufi da fenti abu ne wanda asali ba haka yake ba aka yi mai ado kaga ya burge ka ana nan ana nan ruwa ya doke shi wanke fenti ka gano ashe kuskure kai daga kalle shi a matsayin daga kalle ba haka yake ba haka take zai jabu ne abu ne jabu ne ita jabu ce rayuwar gaba ɗaya jabu ce kawai abin da yake ciki ku duba ta a duniya mal'unun wannan mal'una ita duniya nan na ce wa mal'unun fiha kuma duk abna wa mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin ta ma la'ananne ne illa abin nan sai la illa zikrullahi wa ma wa'ala sai ambatan Allah da abin da ya difince shi in ba haka ba duk wani abu da ba kusa da Allah zai kai mutum ba duniyar nan duk wani abu da ba Allah aka ce ba ciki aka yi ta abun nan ɗinta wannan abun a wurin Allah la'antacce ne ba shi da wata daraja mutum ya saki nagari ya kama la'antacce ni ina jin ko dabba ce yau ba ma ina jin ba a nan muka karanta da ku dabba fa ana bisa bayanta mai ita na ɗauke da kayan shi To biyu aka yi wata mata ya faru wani ma nashi ya faru tana baya baya kawai matan nan ta ce maraƙumar ta tsini Allah tsine maraƙumar nan annabi ya ce a kwashe kayan da ke kan rakuman nan kin tsine mata ba za mu tafi da tsinan nan raƙuma ba ba za mu yadda ta bi mu ba wani shi rakuman ta ce tsine ma shi ma aka ce kwashe kayan ka da ke kai ko dai ka koma ko kuma ka kwashe kayanka da ke kai ka kyale ta domin ka riga ka tsine wata ba za a tafiya da ita ba mai magana ya ce muna kallo muka ga an kwashe kaya an sa kira kuma nan ta bi cikin daji ba wanda ya tare ta ba wanda ya tare ta an tsine mata ba ta da amfani to sannan a zo a ce ma ga yadda duniya take sannan mutum ya kankame ta ya ta ya ta hayata da mayata ko za ta sa ya rasa addini sai ya bi ko za ta sa ya rasa duk komai nashi na daraja na mutunci sai ya bi ta ba gane wani himma ce ta dawo ƙasa ku dan daure ku gane ya jama'a da haka shine na ake magana na na haka shi mai wannan himman ya fi ƙarfin wani abu ya tsaya ya tare shi gaban himmansa ta hanyar adon abu na adon duniya ko na kwalliyarta da haka ai sahibuha la yaqifu inda ruwajin wala daraja Ba ya tsayawa a wurin wani abu makwafin wannan ko wani abu da zai bashi wannan ko wata wani matsayi shi ba ya kallon wannan ba ruwan shi da wannan wa inna zalika nuzulun min himmatihi domin wannan ya sauke matsayinsa na himma ya yayo kasa daga yadda take wa matlabuhu a'la min zalika abin da yake nema ya fi karfin wannan su magabata za ku gani su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga wani abu in dai na duniya ne za su sakai in aka dauko aka ba su sai su ce matsayinsu. su kalli yanzu misali in muka koma ma can baya baya annabi isa fa alaihi salatu wassalam ko aure ma bai ba abin hawa babu aka ce mai ya kamata ya daina yawo a ƙasa ya samu abin hawa ya ce matsayina na a wurin Allah ya fi karfin ya bai da ni ɗan duniya kawai mai da ni ina ma doki hidima wa zai mai ciyawa wa zai share wurin kayan shi wa zai mai kaza ya ce matsayinsa wurin Allah ya fi karfin a mai da shi wannan kuma nan ba sai da muka yi maganar shi ba Menene ne ma yake cewa ta makaranta ran na annabi isa da ya na maganar duniya ya kwatanta ta ce ita wannan duniyar da kake gani arzikinta ba abun nan ba gaskiya ba duk abin da za a samu a ciki sai an namance asalin kan magana amma mun karanta shi adabin duniya wace yayin an kama ganganin shi da yawa a ciki so da haka waɗannan su ne abin da yake kallo fa inna zalika nuzulun min himmatihi wa matlabihi a'la min zalika fa inna sahiba hadhihi al-himma kad kasura himmatahu ala al ala kun ga shi mai wannan himma ya riga ya takaita himmansa abinda duk yake nema to fa matsayi babba yake nema dan haka baya neman na kasa alladhi la shay'a a'la min ba wani abu da yake sama da wannan wal a'wadu wad darajatu dunahu da haka duk wani abu da za a bashi na makwafi na musaya ko wani matsayi ko ta daraja to bai kai himman da yake da ita ba shi abin da yake nema ya wuce wannan naka ba wani abin da zai bashi nuzul ya sauko kasa daga waccan himman shi ya bata ta ko kuma abin har zai hana shi wancan aikin sannan kuma bayan haka ne ya manta to kuma mutane galibi za ga ana maganan nan kamar da wasa aka gaya mutum wallahi malam karatun nan ba ma gane shi sosai wanda ke ganewa yanka kaɗan ne na kuma san haka illa iyaka mai kai domin in an kwatanta mana duk abin da muka faɗi nan aka ce da wuya to idan aka ce da kuɗi aka bayar fa za ka ga mutane sun ce za a yi inda mutum ya gane ya za a yi ya za a yi inda mun gane ya za a yi wani abin da inda za a ɗauko kuɗi a ba mu za mu iya yi amma kuma ladar da za a samu wurin Allah ba ta samu yi ba na ko in gwada ku gani yanzu ran nan da ne magana nan malam sani ya ba da hakuri ya ce aikin da aka bada a yi haƙuri shi bai yiwu ba yanzu bari in tambaye mu tambaye mana shi ina ta ba kamar yadda na gaya maku je na ce malam sani ne inda na saba zuwa kawai in ba da misali in ni aika sako na wurin malam sani har da saura ko malam sani shi na fi kira ne malam zani yanzu in na tambayi wannan sakon yanzu ka iya ka to karanto wa kai dai za a tambaya yanzu mu je ainihin gina ne har da turanci da larabci duk kake haɗa yanzu mu je na bakka na mu je na bari mai ma daya la ilaha illallah adada riba, to mu je na ci gaba la ilaha illallah zinata arshihi to ci gaba na biyu sun su. Uh-huh. Ah, a adada khalqihi dai ne ga na san dai haka kake so kace eh shine khalqihi ba halaki in kace halaki ai ka bata komi in kace halaki adadin ma aska kenan adadin wanza bai khalqihi ne ce za ka ce khalqihi kha ne khalqi amma ni na san na gane abin da kake nufi eh eh ملء السماوات لا إله الله to amma yanzu kaddara yanzu kana ganin dinnan ba wanda bai iya ba yanzu misali da ci akai kowane ɗaya in mutum ya zo da shi yau in ya faɗi yau aka gama mutum ya maimaita ba an faɗi kalmomi wani da yawa aka ce kowace ɗaya misali ma kaddara ce za ba duk wanda ya iya miliyan ɗaya kana ji ko wanda zai zo nan bai iya ba na ku gane misalin da nake kaga kowa ya ta ba shakka cewa kowa ya iya ko to abin da ya sa za a zo a ce an kwatanta da wannan mutane su gane su ce kowa da zai yi rashin sanin me ke wurin Allah ne ba mu gamsu da shi ba shi yasa in an ce inda za a da kuɗi sai kowa ya da kowa zai yi in an faɗi wancan kuma kowa ya yi ya dan fito ko wataƙila misali ba rena ku ne ba fahimci abin da nake so in ce to su magabata in su ne su juyin ne su in saboda wani abin duniya ne wani ma kinyi zai yi tafiya shi kawai ba zai yi ba in dai saboda duniya ne ya fi karfin a ce wani abu saboda Allah kuma dan a bashi duniya to ba zai yi ba sai ce shi ba zai yi ba saboda duniya ne sai kwance shi amma in saboda lahira ne sai ya ce to komin mu ya satin da saboda lahira ne zan yi kuma zai zo a tare ya iya me yasa ka iya ce saboda an ce za a samu wani abu a lahira kun ga kaga akasin abin kenan ko to shine abin da nake so a gane na na yi bayanin kawai mu je saboda kada mu ji lokaci yawa na bakwai eh, eh. barakallahu fi to to gaskiyar ka ne cewa eh, gaskiya ka ta kyauta cewa ya eh, asalin wanda ya zo da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalima ni kalmomi guda biyu ya ce khafifata da alal lisan masu sauki ne harshe ya faɗi sannan ta ne fil mizan masu nauyi ne a ma'auni sannan habibata ne ila rahman Allah mai rahama na son su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim shi ya kawo wancan hadisin don haka da ya san haka sai ya zauna shi duk asuba sai ya yi so dubu bakwai sai ya yi so dubu bakwai sai annabi ya gaba ya ganin shi da sassafe kuma shi kuma ga shi can inda yake wajen madina yake can wajen masjidu wannan masjidu ba can ne inda yake sau da haka kaga da tazara daga can kuma ta can ya gama yin wannan dubu bakwai sannan ya taso daga masjidu quba ya kawo masallacin manzo Allah akwai tazara shi kuma annabi yana so ya ga mu'azu bin jabal tun da asuba ya zo ya inda yake sai ya ce me yasa ba na ganin ka da asusuba duku duku ya ce zama nake a masallaci sai na yi subhanallahi wa bihamdihi nan so dubu bakwai ya ce to bari in baka wani abun da ya fi gajarta ya fi saukin faɗi kuma ya fi wannan to dubu bakwai din da za ka mafata wancan subhanallah kaga ya san darajar waɗancan sau da ka ce sa ke zama ne aka bashi wannan to kaddara yanzu inda a ce mun gane mahimmancin wannan abin nan da ba wanda bai iya shi ba yanzu da ba wanda bai iya ba tunda hacca muka yi mun ba da wajibul manzil wajibul manzil homework ka je gida kai ta daki ka daki kai ta yi kafin sati ya zagawo ka iya kalmomin nan fa ba su kai yawan satin ba ba daidai ba ne bakwai ne ko to kullum kwana daya ka je kai ta cewa subhanallahi adada riba subhan ka wuni kana ta cewa ai la ilaha illallah adada riba la ilaha illallah adada riba kai awa 24 kana faɗi kace ka kasa to sai gobe sai ka tashi kuma ka ce to yau kuma rana ta biyu shi kuma la ilaha illallah adada arshi zinata arshi kai tai kai kai zinata a la ilaha illallah wa zinata arshi kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta shi ma 24 sannan gobe ka tashi ka ce to yanzu kuma an sa mu sabon take la ilaha illallah wa adada malaikatihi kai kai kai kai kai kai kai kai shi ma a kwana daya sannan ka dawo la ilaha illallah wa adada khalqihi Kaitai, kaitai, kai tai adada khalqi adada kai ta maimaita la ilaha illallah ka yanzu ba adada ne matsala ba kaita adada khalqi adada khalqi adada khalqi ba ka ake ake haddace abu ba adada khalqi maimaita shi to 40 ka gani malaman ilimi sha su kai, ba abin da zaka maimaita shi to 40 maka rike shi ba Abun abin da ka sa shi gaba ka sa shi kai ta maimaita shi to 40 bi idnillah sai ka rike shi haka suka ce mana su a kitabul ilmi da suka ce duk matsalan wani abu da zai ma wahala ka kasa rike shi mai mai tashi su arba'in ka gani to kai kai cikin kwana ɗaya ba za ka mai tashi sau ɗari ba ma in wannan kake so to sannan ka ɗauko ɗayan ka ce to yanzu ka gama da adada ka gama ka yi riba ka yi zinata ka yi adada ka zo sai ka ce to yanzu saura mil to la ilaha illallah mil a samawati kai ta maimaitawa la ilaha illallah mil asamawati ka dawo la ilaha illallah mil a arbi la ilaha illallah mil a arbi shi na ƙarshen ma shi ko wani rashin wuya la ilaha illallah mil a ma bainahuma su saman da gabadi da ƙasan da gabadi to mil a ma bainahuma yanzu ka ta maimaita kwana bakwai a ce mutu ya kasa inda kai mutu yake kuma da a ce da gaske ne in ka kwana bakwai ka kasa aka zo wajen yi ba yadda za a kai dariya sai dai ka fashe da kuka ka ce to kai watakila abin da ya sa ka kasa baka da rabo ne Allah bai son ka samu wannan lada wannan shi yasa kai ta yi har kwana bakwai har ka kasa yin wannan abin ayyuka bayan wasu kuma sun yi ba za ka yi dariya ba dan in miliyan hudu za a bada ko ko a ce duk ɗaya miliyan ɗaya so kwana bakwai kaga an ba damka wani miliyan bakwai da yi baka ki komawa gefe kai da baka samu kuɗi baka yi da dariya malazani ko mutum zai gani ce da dariya ta to shi ne abinda nike so mu rika ganewa to kalla su kowa gaba ta ji sau da haka su in dai wani abu ne na magana aka ce masu wannan lahira za a samu lada to ba sa kallon wannan abu an tiwajin wala daraja au daraja kowane abu na musaya da za a ba su ko kuɗi ne ko matsayi ne ko wane ne ko wane ne to baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da suka tashi da farko ai tunani suka shi dan duniya ne da ya matsa akan cewa ba sai dai a bauta ma Allah shi kadai sai suka dinga tura sako aka tura ta nan aka tura ta nan aka tura aka ce a je a samu malaman yahudu ta aji ta ina za a kore annabi suka ce a a tambaye shi abu uku idan ya bada ansa daya biyu to bai bada ansa daya ba annabi in kawai ya shi shi ko ya kasa ko dai to duk ƙarya ne kawai ku faɗa da shi za ku ma ci nasara kan aka ce ya ba da labarin ashabul kasa ya ba da labari game da abin da ya shafi nai, sannan ya ba da labari abin da ya shafi rai Allah ya sauko masa da sura ya ba su labarin ashabul kasa ya ba su labarin game da nai. sannan wata sura a ciki sai aka ce wannan rai da suke tambayan ka shi kuma ya masu ba wanda ya san game da shi sai yahudu suka ce saboda ba wani annabi da ya taɓa ba da labari game da rai saboda haka shi ma in annabi ne ba zai ce ya san rai ba kaga bai da hudu suka yi to sun zo sun je abun nan ba aka ce to ga wata tunda haka ne yanzu a taru in kuɗi yake in abun ne yake so in mulki yake so a bashi in kuɗi yake so a bashi in aure yake so a bashi in kuma rashin lafiya yake da shi don ya zazzage abin bautar su kawai kenan sai gumaka suka yi a tara manyan likitoci a zo a yi wani pool a yi a filfan a tara kuɗi masu yawa duk irin ciwon da yake fama da shi a mai magani ya ce masu a ƙarshe ma sai ba su kalma wadda ta fi kowace zafi aka ce kul ya ayyuhal kafiru la ma ta abudu wala antum عابدون ما abud wala ana عابد ما abud ولا antum عابدون ما abud kai لكم دينكم ولي mu rabu kawai da ko sun ce ka zo kai namu shekara daya mu ma mu zo mu yi naka shekara daya in wannan ne ka daina zaga mana abu da aka aka yi ce a wari daga nan suka ce to wannan masifa ta kai abun nan wannan abu babba ne kaga ba sai da suka kwatanta da duniya ba har da mata ba suka ce in mata ne a zo a zaɓo 'yan matan da suka fi kyau a bar shi ya zaɓi goma ko yan gidan wane ne zaɓi guda goma in wannan ne saka ashe ashe abin da yake da shi abin da yake kira ya fi karfin duniya da abin da ke cikinta ba duniya ba ce tunda dai duk wannan abin da suka lissafo su ne dai karshen samun duniya ko dai ka samu mulki ko ka samu kuɗi ko ka samu matsayi ko kuwa ka fi kowa kwakwalwa ko kuwa ka auri 'ya'yan manyan da duk suke da girma suke da mukami mata ne ka auri yan gidansu to daga nan sai ni kowa wurin zama ne komi in ka samu kuɗi mai magana ba gidan zama sai da kaga dama ka zauna ba kana da kuɗi to saboda haka suka kwatanta mai wannan yace shi abin da yake da shi yafi karfin waɗannan kuma yafi karfin ma shi a wurin Allah ya koma tunanin shi waɗannan abun sa a wurin Allah ya wuce tunanin wani abu na duniya ya dan fito to bayan Allah na gargaru wanda Allah ya kai su wani matsayi su a wurin Allah ya wuce su dawo tunaninsu ya tsaya wai duniya suke so Allah ya ba su ko addu'a suke ba ita suke roƙo ba ga salim nan maula huzaifa amma a ka'aba amirul mu'mini ne ya gamu da shi a wannan lokacin wanda ana neman duk wanda ke da hanyar da za a je kusa da shi ya taimake ka a kai kama wurin wani abu shi ko gashe na ɗawa. ya ce dama muna so mu haɗu da irin ku malamai bayan Allah an ce mu girmama ku mai maku alkhairi mai maku abu yanzu ga mu gani ga ka ba sha maki gani na roki duk abin da kake so a yi ma mu taimake ka mu ma mu yi wani abu don mu samu mu samu daraja ya ce ina jin kunya ina nan wurin cikin ɗakin Allah in roki wani abu na duniya kuma ma a wurin wani sai ina jin kunya ya gale shi ya gama dawafin aka gama ya fita waje can ya ƙara tadda shi ya ce to yanzu mun baro ɗakin ga mu nan a tambaye mu wani abu duk da ake so na alfarma na karamci mu yi ma ya ce wai wannan abun da ake so in yi na duniya ne ko na lahira ya ce a'a Allah ya ta malam lahira ai tafi karfin mu kowa ita ke nema muke da sha lahira ya ce to na tsaya gaban mai duniyan ma ban roƙe shi duniya ba balle in roƙe ka tsaya hakuri a mai rufo mai ba na iya roƙon wani abin duniya ne ni in roƙi wani abu na duniya na wuce wannan kaji malam ala zalim yace na tsaya gaban mai duniyan ma ban roke shi duniya ba wanda ke da duniyar gaba daya na tsaya gaban shi ban roke ita ba ta zan roki wani ba na bukatar wani abu ba na roƙon duniya ne yace ba ya roƙon wani abu na duniya abin abin Abi Rabah ba abin Abi Rabah shi ma khalifa ya kira shi da aika aka kira shi har sai da ya matsa masa ya ce zauna kan kujerar karagar nan ya ce a ah, ya amiran mu'minin ya ce a ah, ai baka taba zuwa nan ba da kanka ni na nemo ka kai ba gona ne dan haka ta karramawa ta shine ka zauna kan karagar mulkin nan kusa da shi ya ce ya zo ganin shi ya zo mai ya ya aka ya ce abin da na zo wurin ka shine waɗannan ɗakuna na Allah tabaraka wa ta'ala a girmama su kada wani lokaci ya yi a bada dama na wasu su wulakanta dakunan nan wannan wuri mai daraja ne don haka gwamnati ta sa kuɗi a ciki ta sa ƙarar ne kowa ya zo ya girmama wannan aka ce an gama rubuta sakatare rubuta wannan wuri za a ware wasu makudan kuma tun da aka yi haka ba haka ake ba yanzu sannan ya ce sannan kuma muhajirun da ansar kula da su saboda annabi har ya bar duniya yana kan kare da kwanciya yana mana kashedi yana cewa ina maku kashedi game da mutanen madina da mutanen makka da suka yi hijira tare da ya ce an gama sannan ya ce ‘ya'yan sahabbai ‘ya'yan shahidai da suka yi shahada to wannan ku kula da su su ma saboda da jinin iyayensu ne aka samu wannan matsayi da kuka gani na abun nan ya ce an gama shi ma rubuta ya ce sannan boda kuma wajen gari inda sojoji suke can wajen riba wanda suke zaman dako a waje suna tsare wannan babban gari da abin nan nesa su ma sojojin nan a kula da su ya ce an gama rubuta ya ce shi ne abin da muka zo mun gaya muku dan mu zama mun fita wurin Allah ya ce na gama ya amiral mu'minin zan fita ya ce tsaya mala kai kuma fa bukatar ka sai ce ai da bukata wurin dan adam inda ta duniya ce ba ne da bukata wurin kowa in ina da wata bukata yau shekara ta ashirin ko a cikin ka'aba ina cikin ɗakin Allah ban kai bukata can ba in fito wajen ɗakin in gaya ma wani bukata ta ni da bukata inda ta duniya ce lahira kuma ba mai ita sai Allah na kuma to kaji kuma asalin shi fa bawa ne malam bawa ma na mace yazo a fa bin abi nan yazo ya zauna a ka'aba ina cikin haram mala abubakar in kana da wadi ma rudiya za mu yi ma kaji kaji shekarar shi ashirin nan gefen bai taba kasa ba ba ma gane ba shekara ashirin bai kwanta ba kenan shekara ashirin yana wannan wurin kunkinsa bai taba kasa ba baya bacci yana zaune in zai yi sai aka ce ya fuke ce mun ji kawai ya kama mu sai mu gengedi muslim imam muslim wannan da muka yi magana imam dukkan sunan da muka yi abin nan su wani imam nawawi ne ina tsammani sai shekara biyu cur bai kwanta ba kaji wala sani yana raune aka ce to malam ya ake yi ku dan runtsa dabi'a ce ta dan adam ya ce gaskiya ne dabi'a ta dan adam baya da zai yi ta littattafai ne a gaba na ina ta karatu ina rubutu idan bacci ya kama ni sai in gina haka in yi kiwo idan kawai ya tafi daga nan zai in in ci gaba da aiki har gari ya waye mu yi zana ma rigima da kai wai ka sha bacci tun wani fa yanzu karfe tara na dare in ka buga mai yayi bacci karfe goma yayi bacci ya dinga share bacci har karfe hudu na asuba in ya tashi sannan wai wanda ya tashi kenan sannan kuma wai in an je sallah asuba aka ce mai sallah asuba ana sa a tsaya rana ta fito yanzu ranan nan shi sallan nan wani masallacin sai ma biyar da rabi su fara sannan a cinye minti talatin bai kai awa ɗaya ba daga yin sallar zuwa lokacin ranar ta hudu da ƙarin da aka ce kai na minti goma duk shi ne watakila an ci awa ɗaya awa ɗaya kaɗai bayan an yi sallah zuba a ce mutu ya wai ta ce muke ta gardama da mutane suna ci ba rayuwa wannan ya zo bai wacce ya yi shekara a shekaru ba wani shi in ya shiga ma harami in ya fara su ya fara abin nan har gari ya waye to sai wata ɗaya yana wurin bai bacci ba tambaye to ke ce shi ma in ya je tsakanin safa da marwa in ya tafi can safa da marwa tun daga da tazara wurin in ya ji baccin ya dame sai ya tsaya tsakiya ya tsugunna to shi ne in ya kiwu ya daɗe lokacin da sai ya ke kawai ci gaba da tafiye shi wata ɗaya yana cikin wurin kuma daure dai kuma yanzu ni abin da nake so kuma yadda haka din ya faru na wai shi ne dai kawai kuma yadda din an yi wanda sun yi haka shi ma kan shi wannan shi ne himma mu himma aliyan mu nan mu ma yadda wasu hakan ta faru sun yi haka mu ma yadda da wannan himma kai yadda da haka kai himma kama babbace to kuma kana iya faɗi wani wuri su ce ba ba ina ne dinnan mun karanta littafi ne ulul himma shi ma ulul himma ne mun karanta sai da ya dauke su kowane daki daki ba mu ma faɗi komai ko ɗaya bisa goma ba a faɗi ba akan abin da ya faɗi a cikin littafin kuma duk bayan Allah ne an yi su a doron duniyar nan sun wuce ya dan fito to mu daure na ko suwar min hayati tabi yawwa ko suwar min hayati tabi ai mun karanta su ko ulul himma ko suwar min hayati tabi ka zauna ka ji tabi'an nan Kabirin yadda suke wani fa da yayi aiki yayi aiki yayi aiki sai da ce yayi aikin da inda za a ce mai ga mala'ikan mutuwa a kofar dakinsa sai dai ya ce Allah ya bada ikon tafiya Allah ya ba mu sa'a tafiya amma ba zai iya tuno wani aiki da bai taba yi ba dan an ce duk abin da aka taɓa rubutowa aka ce in an yi ana samun lada ya taɓa yin shi wani abu da aka rubuto ya iso wurin shi cewa an taɓa yi wani daga cikin magabata ya taɓa yi in an yi ana samun lada ya gina shi haka saboda haka su ba sa kallon wannan gidan dan wani abu nasu da wannan su ba sa yi to shine nan fa wannan shine ne abin da yasa aka ce karatu yana da nauyi ya fito ko والعواد والدرجات دون وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة آلية saboda shi ya sani idan ya riga ya isa lahira in ya samu irin wannan matsayin da yake so na kololuwa to ai ya samu duk wani musaya duk wani abu da ya rasa wanda ya riga ya samu lahira ya samu aljanna duk wani abu da yake tunanin ya taba rasa shi a duniyar nan ya samu makwafinsa in wata daraja ce yake ganin tasulli da an samu aljanna zai ga cewa ya samu abin da ya fita don haka ba wanda zai shiga aljanna ya yi tunanin ya taɓa yin ya yi asara a baya in ka ga mutum na kukan asara da bakin ciki to wuta ya shiga Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi sa ka ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah su yan wuta su ne waɗanda suka yi wannan su ne za su yi nadama ke nadama sun rasa wani abu ke nadama sun rasa wani matsayi amma wanda ya shiga aljanna ba ya rasa komai ba wanda ya shiga wuta ko duk abin da ya samu bai samu komai ba ya fito ko wa amma nahawha ay nahwa dhati wa yuridu bihi adna sahibaha la yaktasiru ala shuhudi al af'ali wal asma'i was sifati bal jami'a limutafarriqati al asma'i was sifati wal af'ali aka ce shi mai wannan irin himman ba ya tsaya ba ne akan kawai yana kallon ayyuka yana kallon ala shuhudil af'ali wal asma'i wa sifati kawai halarci ya yadda da cewa akwai su aikace aikace akwai sunaye da sifofi bale tatil jami'a kawai Allah yake kallo sunan Allah yake kallo wanda shi ya tattara waɗannan ba da da muka yi maganar sunan Allah ba ka ce sune sune shine alamul bari ko ismun ne na alamul bari to duk sunayen da za a faɗo da sifofi da wasu sunaye da wasu aikace aikace ai sun jingina ne ga asalin suna. dan haka shi kullum kawai Allah yake kallo da sun da waɗannan bai tsaya iya sunayen kawai ba yana kallon asalin mai suna. shi yasa ko addu'a ya tashi ya taso sai ce Allahumma ya kira ya kira gaba ɗaya da sunayen ya magana kai shi balin zatin jami'a yana kallon shi asalin zatin wanda ya tattaro na wannan sunayen atli mutafarriqatil asma'i was sifati wal af'ali wannan magana aka ce sai ka koma can cikin abun nan unzur madarijus salikin koma can cikin madarijus salikin dan ne bayani yake cikakke ya fito ko yace cewa la yanhadul qalbu illa hina yadfa'uhu azamur rijalu idama idama idza qadha والحب يخترق الغبراء مندفعا إلى السماء إذا حبت تناديه والقيد يألفه الأموات ما لبثوا أما الحياة فيبلي فيبليك ويلبيها وتلبيه يتي لا ينهد القلب حين يدفعه عزم عزم الرجال إلا ما استيقظ ya ce ba yadda za a yi zuciya ta zabura ko illahina ya uku azumin rijal sai sadda himman mazaje take tunkuɗa shi wato ba yadda zuciya za ta yi ta ɗaga sama ko ta zama salim ta zama kalbun salim sai lokacin da aka ce hina ya uku azumin rijal sai lokacin da himman mazaje na gaske namiji na gaske ba namiji mai mazakuta ba an rijal waɗanda suke ulul himma alif himma wanda suke da himma madaukakiya to lokacin ne sadda suka tunkuda zuciya to shine take iya zabura in kau aka kwanta ba za a iya ba in aka samu namiji wanda ya zaburar da wannan ne shi to shine za ta daga idan mai sai qaza idan ta zama fatake a farke take zuciya ta zama ta farka ta tashi ya zama himman mazaje waɗanda suke a fatake suka suka tunkuɗa himman to sai ga zuciyar nan ta tashi kawai ta aikata abin da ake so a aikata والحب يخترق الغبراء مندفعا so shi yake sa a shiga cikin kasa mai kura a tun kuɗa ciki a shiga ko ta ina mutum ya kutsa ciki ya ji bai jin tsoron bai jin komi in kana so ka kai wurin da kake so yanzu ko mutum shi wannan ne ku duba ku da hausa mutane suna magana can kare sai a ce garin masoyiya ya baya da nisa to an ce garin akwai sarkakiya ko akwai can da ake kauye ba a san yadda ake su wanda ya girman nan ya san a kauye da ya yake in aka ce mutum yana da budurwa wata unguwa akwai miyagun karnuka akwai ko kura aka ce sai taɓa sanda shi kuma ya je shi kaɗai malam sani ƙarshen ta ma aka kai eh? ya guri da eh? wanda ka wuro ta farko gari ku ungo ku ba ka taɓa sanda ka ta wurin ta amma ka taɓa sanda ka je gidan su a yi eh, saboda saboda karnuka ungo su ko abinda da ce misali da in mutum yana neman aure a wata unguwa komin dare ba farin wata kawai ke riba wani ko fitila bai da ko kuma ya sai fitila mai bacin kuku saboda haske ya rika haska ya sada sanda shi kuma ya tafi unguwa in ya ga bai ma zuwa da abokin shi ya dawo daga shi sai ko karar shi ko sai sai gora shi sai ta abin nan ba ya zagaye wani lokaci yana tafiya ma yana wake wake dan ajima namiji ne ya taho in ma ka shirya to namiji ne ya taho balle kai tunani ya ji tsoro in ya ga wani abu ya gifta kawai ya tsaya haska fitila shi ya ga wane ne kuma menene kafin ya karu so haka ne ko yana jin tsoro idan da safe ana mai fada aka ce kai yanzu saboda fitina sai ka rika tsallaka sai unguwar ne aka ce kana zuwa da dare ita ta ai ba ba ka za a ne tun da in abokin shi ne ce ka gabara na an gaya maka garin masoyi yana da nisa <laughs> wurin kureji jau yana jin tsoro ba jin tsoro a kawai ka cika cikakken tsorai ka zama lokacin ka wuce ta da za a ce ma yaro ka cika tsorai kana tsoron yawo don za ka ungo abokanka sanda kawai za ka saɓe wani lokaci kawai in sun je ne kuna labari kuna labari su dan raka ka bakin boda kawai ka zo ka sabo sandan ka ce to sai Allah ya kai mu kuma gobe sai mun haɗu sai mun haɗu shikenan ka taho daji su kuma su dawo ko shi da na sosai nisa da tazara mai ne to ina tsoro na zan da shi kawai zai rike kawai ta hawa shi kawai ta hawa shi gida sadda zai zo gida kwaye bacci ya zo kawai lallaba ya shige daki shi kuma in ya zo ya jawo tufani ya rufe kofa kawai ba su zan take nan ba <laughs> ko ka karfe ka sa bogulari ka sa koyi ka sa waye in ka ji leda kawai tana buga jiki wannan wani shi zai zo ya sa wayoyi a saman gida leda in iska ya dauko ta yanzu ya zo ta makale jikin wayan ta rika bawa sai tashi ta yau ba lafiya sun zo sun zo ita da kowa ya hada kowa bacci ce sun zo to to tsoro amma da tan tufaniya za ka jawo kafin san tufaniya ya yi malar zani ko ko ni za ka yi mamaki yadda na sani da yanzu kai mamakin da yadda na sani ma kake da lura ka ce rike na kawai ka jawo ta shi ma farin wata ne ke damunka in ya hasko ya yi kasa kasa sai rika haska a cikin ɗakin kana gani haske kai wani watan nan na damuna sai ka sa tubariya kawai ka tare ko ko ko ka sako asabari in ma da damina ne ka ce wani ka saki asabarin nan ko wannan farin wata na haska ka da yawa shine kawai dalilin ba don tsoro ka a shigo ba a shigo ba na a tan da waye cikin ɗakin yanzu ka to da ba karfe nawa ba kwanta kana yi kyau kawai safiya gari waye waye mhm. amma yanzu malam ka duba tsoro duk wanda ka sani yanzu tsoro har su masu mulkin su suka fi makowa tsoro inda mai mulkin mai mulkin ma ya canza matakan tafiye shi saboda tsoro saboda kada kada wata bace a hanya tsoro wani wurin an tafi sai a cire wannan abu a ce a ce kai wai gaya akan hanyar nan ku cire mu wuce wasu ji ba now mhm to shikenan dama ita ce kuma masifa yau da ka shi so idan kana sai ka ta kura nan abin da ake nufi in mutum da gaske yake yi yana son Allah ta baraka wata alatu zai shiga hanya komin tunnukun ta ya tunkuɗa kai shi ila sama zuwa sama kawai yanzu ko ta ina aka yi abin zai daga shi ira habbat tunadihi sannan kuma duk lokacin da sama ta motsa tana kiran shi zai ce gani nan zuwa tun da dai so ake aje sama a ɗaga daraja aka ce ina masu so na su taho sai ce ga mu nan zuwa ta ina ake bi a ji akwai wuya ce ga mu nan zuwa dai za mu kutso mu zo wanda ke son can duk yadda abu ya ɓaci aka kira shi aka ce ina masu zo su zo sama zai ce ga munan. hanya akwai akwai tarnaki akwai kaza ce ga munan. za mu kuto mu zo ko cikin kura ko cikin wahala mun dafe an zai tunkuɗo kan shi ila kira habbat tunadi duk lokacin da ta tashi tana kiran shi zai daga zai tafi wurin to da ka gani wal qaidu kaga zama haka nan a naɗe mutum ya kudundune ko ya kulla shi a wuri ɗaya wannan ya alakuhul amwatu amwatu ba bisu shine abinda matattu suka sani iya rayuwarsu wanda ya riga ya mutu zuce shi ta mutu to shi ya samu ya yadda a daure mai hannuwa a daure mai kafafu ya zauna baya tunanin yaushe za a kwance shi wike na wanda yake dan ya riga ya riga ya zama bashi da himma to shine duk sanda ya samu kanshi a nannade kullun shi ke magana kudin dunewa kuma ko yanzu ka tsaya ka gani jarumi wanda ke so ya samu can lahira yana kudin duniya cikin bargo har zafiya malam sani wanda ya san ana zuwa a karfe hudun nan ko sama da karfe hudu karshen dai wannan sulusul akhir ana cewa wake da bukata a bashi wake roƙo wake da wani bukatar yake so a bashi wake neman gafara gafarta mai waye yake son wani abu a bashi a ce ma Allah da kashi ke kira daga sama yana cewa ina wanda ke da bukata a biya mai ina wanda ke tsoron wani abu Wace so ma yanzu mai himma ya kudin duniya a wannan lokacin hasafi ya ce bai bude ba yana cikin mayafi kulle ya fito to shine nan ammal hayatu aiko amma kaga rayayyu wanda suke da wayu labbiha wa tulabbi su yana suna ansawa suna ansa masu in sama ta kira su za su ansa in suka zo suka ce ina mai so ya zo to za su ce gamu nan nan ina mai so ya zo nan za su ce mu ina wanda ke so ya samu kaza za su ce gamu don haka za su yunkura su tashi a daidai wannan lokacin ba ka iya yunkura wannan ko da yaushe ka tashi sai in ka tuna da magabata kaga kai irin kwanciyar da kai irin daɗin da ka ji sanda ka kwanta baccin da kai na awa ɗaya ya fi baccin wasu da suka yi a wancan lokacin na awa uku domin kai ka ci ka koshi ka sha ka ka sha mai daɗi ka sha mai sanyi ka kwanta cikin mai sanyi yanzu watakila karanci ka ce fanka na kaɗa ka wani shi ya wuce nan ya wuce nan ya wuce nan inda sanyi ya taɓa ruwan zafi inda zafi ya taɓa ruwan sanyi inda yake kwanciya in ka taɓa wurin kwanciyar wani yanzu malam sani kaji subhanallah kin haka ban ba duniyar nan bane kudin kwanciyar nan tashi dan ni dai da ni da kai muka hau wurin to kashin ta mutum sai ya baccin kwana bakwai wala zari da gaske nake ga ba. wallahi ka ga wurin kwance wani sai ka rufe ka tunanin yanda ake yana kwanciya wurin nan kuma yana tashi to ya saba ne in kai ba ko da kai ganganci ya baka wannan shimfiɗa tashi ka hau in ka fara bacci bisa la haula wala quwwata sai ka sha mamaki kuma yana tasowa to su kuma ka kwatanta yadda mutum zai kwanta wurin kwanciya da aka yi wata tafiyan mutum yana waje sanyi ya rasa yadda zai da sanyi sai da ya tona yashi ya shiga ciki don ya rika jin domin yashi saboda masifar sanyi wannan wannan dai ne da muke magana nan shi lokacin da ya iso madina da kayan da ya iso madina kasa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda da fata kawai ya iso ga gashin sa yi wuji wuji ya kalli kanshi ya kalli ya isa sai ya labe ya iso da wuri cikin dare ya laɗe ya ki yadda ya fito manzon Allah ya gan manzon Allah ya zo zai wuce zai shiga masallaci ya ga manzon Allah ya kalli jikin shi yadda yake gada gada ko riga ta kirki bai da ita balle kuma wanda ta riba kaza sai ƙara laɓewa ce ba ni iya fuskantar manzon Allah a wannan ya gani da wannan sifa sai da ya bari annabi ya shiga masallaci sannan ya kutsa ya shiga shi ma saboda in an zo yana zaune In an sallame daga sallah yana zaune ba a ganin ƙasa ana ganin ya riga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sallame sallah kuma ga manzo Allah dama Allah ya riga ba shi abin nan annabawa ba wasa ba annabi yana juyawa kawai ya kalli waɗanda suka yi sallah cikin sai ce samari daga ina kai da gani bako ne yace ya rasulullah haka ne kaji kaji kaji labari da kaji labari da annabi ya sun koyar da kai yayi kuka sabai suka yi kuka Allah ya taimake mu Allah ya karbi musulunci ka Allah ya tabbatar da kai abu ne yace jama'a wannan ku duba wannan bako shi wannan mun mai zulbija dai ne kawai mai fata aka yi masa lagani da wannan abu nan ne to kalli yadda ya zo ga wannan rubai wanda shi ya ce ya manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallam shi ke ba manzon Allah abun alwala da wasu abu na bukatar shi ya ce amma annabi har ya ce masa ya kai bawan Allah kowa ya roƙe ni wani abu na yi masa kai baka roƙe ni komai ba ka roƙi wani abu mana ai ma ya ce a ya ce wani wurin ta kai shuru ya ce zai yi tunani da ya je tunani ya tunani ya ce ko dai ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roƙa masa Allah ya bashi kuɗi ya zama kamar Abdurrahman bin Auf ko Uthman bin Affan ya taimaki addinin nan da ya koma saboda himman tafi karfin duniya sai ya ce ka Allah kiyaye a matsayina Allah ya mai da ni dan duniya in roki abin duniya ya ce na ya ce ba zan roki wani abu na duniya ba ya koma ya ce manzo Allah sallallahu abinda nake so ina roƙonka in rako ka ne a aljanna in ka shiga aljanna ya zama kana gaba ina biyu annabi ya ce mai awa ghaira zalika ba wani abu ba za ka nemi wani abu ba ya ce huwa za ka ya rasulallah wannan dai shi nake so ya ce to a inni ala nafsika ala bi kasaratin nawafi to ka taimaka min kai ta bangaren ka ka samu amma kai ta bangaren ka ka taimaka min da yawan nafili ka yawaita nafila kai shi an gama to lokacin da wannan bawa Allah ya wannan maganan cewa yayi a lokacin riga ta kirki bai da ita wurin kwana ko da ma bai ma da shi ya ce yakan tashi ne in sanyi ya yi tsanani sai ya kutsa cikin masallaci wajen wannan ɗin ahlus suffa ɗin nan sai ga ko zai samu wani wuri ko ta wajen ƙafafun wani ko ta wajen kan wani ya kutsa saboda ya samu wurin da zai ɗauki shin gida ya ce wata rana sai da na shiga wurin da tsananin sanyi irin na madina na kutsa na fara jin dumi in yan kwana sai na tuno na ce yanzu kai ka zo nan ka kutsa idan manzon Allah ya fito yana neman abin alwala kana nufin annabi ya ɗebo ruwa da kanshi ya rabai annabi ya je ya ɗebo ruwa da kanshi yana neman yi asuwaki kana nufin ya nemo sai sun ya fito da gudu ya ce koma kofar ɗakin manzo ana wannan sanin ya kwanta kofar ne ya ce kada manzo Allah ya fito shi yana masallaci ya nemai bai shi ba tauna himma kuma an mai tayin duniya, ya san ka wanda ya mai tayin nan ya ce roƙa mai ita zai samu amma ya ce shi matsayin shi ya wuce roƙi duniya to shine himman da muke so nan mu gane ko ba za mu aikata ba mu dai gane shine nan suka ce saboda haka ba wanda ya saba da zama a kudundune sai matacce ma labisu wal qaidu ya'lafuhu al amwat ma labisu amma al hayatu fayulabbiha wa tulabbi su korayayyu suna ansa ne eh wai menene fayubliha ko eh su kam suka zo rayuwa suka fafata ne da wannan wa tublihi ko sukan taku sukan fafata ne da rayayyu sukan sukan yi wancan ne su sukan kauce ma wannan kaidu ne sukan ko ba su damu wancan matsayi ne matsayi babba suke samu sa'ala rajulun bilalan maula abi bakr radiyallahu anhu fa qala lahu wato shi wani mutum ya tambayi bilal ya ce ma bilal wanda bilal kusan bararre ne na sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce man sabaka wane ne wanda ya tsere ma mutane ya ce sabaqal muqarrabu sai ya ce masa wanda suke kusa wanda suka tafi kusa kusa suka yi bautar Allah waɗanda aka yi magana can cikin ko cikin an Allah mana cewa fa in kana min al muqarrabin fa rawhu wa rayhanu wa jannatu na'im amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin dai ko fadin shi ma mu idan ba ma san matsayin Allah ka tsare uku ne dai ko aka ce masa to su wane ne suka tsere ce su ne muharrabu qala inna ma as'aluka anil khayli shi mai tambayan sai ce da wa kai ne nike tambayan ka wai wanne ne dokin da ya tsere ma kowa qala wa ana ujibuka anil khayli ni ko ina an sama ne akan suwa suka fi alkhairi ba ina gana gaya ma wanda suka fi gudu wajen doki ba ya fito ko to mu dan tsaya nan mu ji can wurin da aka yi maganan can in ba ku manta ba duk da wannan ba ku da shi amma dai ta mahallin shahid ne na taba kawo muku shi aka yi magana cikin shahid zazzatul ibada da aka yi maganan kalbun salim aka ce akwai wasu zukata waɗanda saboda sun wanku to sai su zama suna da zuciya ne zuciya wadda take kololuwa himman su ta ta kai za zuciya su ta wanku dai abin nan ba shine sai yake cewa kalbun salim qala Allah ta'ala yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar lahira rana ce ranar da dukiya ko 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo ma Allah tabaraka wa ta'ala da zuciya wadda take wankarka annabi ibrahim shi wannan adda yace wala ba a yub'athun da Allah kada ka wulakanta ne ranar da za a tada mutane ma la yanfa'u wala banun ranar da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man atallaha wa bi qalbin sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wa kakka kubutatta wadda ta imani ta yi aiki rannan ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqin da za a kusantar da aljanna ga masu jin tsoron Allah sannan wa burrizatil jahimu lil sannan kuma a baje wuta ga 'yan tawaye su kuma wanda suka yi ba daidai ba kaga an an bayyana an bambance tsakanin wasu abun nan ba to shine nan masu umma maɗaukaciyar nan wanda ta kai kololuwa zuciyarsu ta riga ta wanku da ko'ina na haka ba sa kallon ko'ina sai can to shine ya ce menene dalilai ko menene abin nan da za a yi وما Huwa ذلك القلب Salim الذي لا ينجو يوم القيامة qiyamati illa man الله به to wace zuciya ce wankakka wanda ba wanda zai tsira ranar lahira sai ya zo da ita sai wannan zuciyar sai wanda ya zo da wannan to shine ya kawo misalai sai dai ku ji kawai tun da ba ku da shi nan ma na ɗaya ce innal qalbas salim yace zuciya wadda take wankakka saboda himmanta huwal qalbu alladhi khalasat ubudiyatuhu lillahi subhanahu wa iradata mahabbatihi tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khashyatan wa raja'an wato zuciya wadda take wankakka kubutarta ita ce wadda take ta kubuta tana yin bauta tsantsa bautarta da take yi tsantsa take yi saboda Allah subhanahu wata'ala iradatan wajen nufi wa mahabbatan wa tawakkulan da dogaro ga Allah wa inabatan da komawa zuwa ga Allah wa ikhbatan da kankan da kai wa khashyatan wa raja'an hakanan wajen tsoro da wajen fata wa khalusa amaluhu lillah ya kai ga aikin su tsantsa suna yi ne saboda Allah ba dan wani abu na duniya ba وإن أحب أحب في الله إن زي سو أبو تي سو سبود الله وإن أبغض أبغض في الله إن زي بشي سي بشي سبود الله وإن أعطى أعطى لله إن زي بادا سي بادا سبود الله وإن منع منع لله إن زي حنا سي حنا سبود الله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتعقيم لكل ما عدا منهج الله subhanahu wa ta'ala wa manhaja nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ma bai isa ba har sai ya koma kuma ya mika wuya ya nuna jawuwa da yadda da duk wani hukunci wanda ya saba ma Allah ba zai dauke shi ba wanda duk aka ce hukuncin Allah ne ko hukuncin manzon Allah kuma ya zama? ko yana jin dadi ko bai jin dadi baya auna shi da duniya wannan shine sifa daya na biyu fal qalbu salim ya talaka yatalaqqa awamir subhanahu wa ta'ala bi muntaha salim wa riba zuciya kakka ita ce wadda take ya allazi wa awamir Allah shine wanda ke fuskantar abinda Allah ya bada umarni subhanahu wataala bi muntaha taslim da kololuwan yadda wa riba da gamsuwa wa yasiru wajilan idza dhakara rabbahu sannan kuma ya rika jin tsoro duk sadda ya tuna da Allah والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون saboda haka su haka suke ummul mu'minin ta tambaya ce waɗannan masu jin tsoron saboda sun yi sata ne ko sun yi rina ko sun yi kaza yace a'a ummul mu'minin su ne mutanen da suna yin aiki kuma suna jin tsoron ko ba karba ba saboda haka ga mai kalbin salim shike da wannan ya fito ko saboda haka yana jin tsoro wa yazdadu imanuhu idza sami ayati llahi azza wa jalla sannan kuma imaninsa yana ƙaruwa duk lokacin da aka ya saurari ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala in ka ji ana karanta Qur'ani ayi a fara a gaba ba ka ji komai ba an samu illa ne zuciya ce ta kamu da ciwo ya fito na uku wa huwa al-qalbul khali min ashirki billahi subhanahu ita ce zuciyar da ta kukuta kwata-kwata ba ta hada Allah da wani duk abin da take saboda Allah ne al-muslimu lahu i'tiqadu shi musulmi yana da itikadinsa almu'minu bi rububiyyati zai zama almusallimu lahu ko itiqadan wanda ke sallama ma Allah a wajen aqida komai ya sallama almu'minu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi sannan kuma yayi imani da zama Allah shine rabbu ya yarda da tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa qalbun tahirun min adnasi shirki da haka zuciya ce wadda ta kubuta ta tsarkaka daga dukkan datti na shirki bi jami'i suwari da dukkan surorin shirka wa ashkalihi da kamannin sa mahma saburat wa taba'alat duk yanda suka kankanta ake ganin su kaman ba komai ba ya kiyaye su qalbun salim uku kenan na hudu wa huwa al mu'min ai bi asma'illahi alhusna wa sifatihi alula shine zuciya wanda ta yadda ta sakankance da sunayen Allah wanda suka fito da sifofinsa munazzahul lillahi subhanahu an mushabahati khalqihi yana tsarkake ma Allah cewa Allah bai kama da wata halitta ba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir muthabbitun lillahi subhanahu ma athbatahu subhanahu li nafsihi kuma yana tabbatar ma duk Allah abinda Allah ya tabbatar ma kanshi na sunaye da sifofi shi ya yarda fi kitabi aw ala litani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar a littafin sa koko akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah shi fi kowa sanin kanshi to nan manzon Allah shi fi kowa sanin Allah da aka sifofin da aka faɗi da abin da aka faɗi ya yarda fa huwa qalbun la yanfi sifati llahi wa la zuciya ce wanda ba ta kore sifofin Allah ba ta rusa su gaba daya wala yu'awwilu fi asma'ihi baya yi ma sunayen Allah wili da wata fassara wadda bata dace ba wasu sifatihi wala yalhadu fiha baya gardama na biyar huwa qalbun tamla'uhu al khalisa lahu wahda zuciya ce wadda cike take kawai da bauta Allah tsantsa ba ta kallon wani abu ta yi watsi da komai sai bauta Allah cikin zuciyar nan sai abin da zai kusatar da ita daga Allah ala lillahi dinul khalis saurara addini tsantsa ga Allah ne az-zumar huwa yaqturu ikhlasan wa tauhidan na haka ita zuciya ce wanda yake koyaushe abin da take digarwa cikin ta shine yi saboda Allah da kaɗai ta Allah fal ikhlas yamla'u janabatihi saboda haka ikhlas ya cika dissa sannan zuciyan wa tauhidu ay yaghflahu jami'an shi kuma tauhidi shine yake waye ko ina wala ilaha illallah ayatu gadi sannan la ilaha illallah ita ce abincin wannan zuciyar fa yana hadu ubudiyatuhu tamma saboda haka kullum shi yana nan kawai bawan Allah ne cikakken bawa ne na shida wa huwa qalbun ma'a zalika kullihi khaifun zuciya ce wadda duk da wannan matsayin da take da shi tun daga na ɗaya har zuwa na biyar kullum tana jin tsoro wajilun yana jin firgici mushfiqun yana jin tsoro min tafsirihi fi haqqi rabbihi yana gani in dai abin da ya shafi Allah ne har yanzu bai abin da ya cancanta ba magabata tun daga sahabbai har wanda ya biyo bayan duk aikin da suka yi dan saboda Allah gani suke har yanzu ba su yi abin da ya cancanci a yi saboda Allah ba aikin da suka yi in dai dan aiki ne to har yanzu ba su tsira ba sun mutu suna ta kuka tun daga sahabbai in ka kal duk wanda ya bari har wanda aka masa bishara da aljanna ba wanda bai bar gidan nan ba yana kuka hashi'un min azamatillahi yana jin tsoro game da girman Allah yara ma huwa fihi qalilan tijaha maula yana ganin duk abin da ya aikata in dai ta bangaren Allah ne to yayi kada wa yazillu yuqinu fi tauhidihi lillah saboda haka sai ya dage yana tabbatar da kadai ta Allah da ya wa yazillu ya taqarrabu amin maulahu hatta yalqahu kuma zai doge ba ranan da zai bari shine nan in ma har akwai wani abu zaka ji suna da suna ce Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika kullum a haka ake so mu zama mai wannan zuciya saboda himman shi ta daukaka na bakwai wa huwa qalbun la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yaj'aluhu mubayyiko muniban ila Allah zuciya ce wadda ba za ta bushe ba tana jan mai ita har sai ta kai mutum inda zai koma komi ya maida zuwa ga Allah wa yaj'aluhu bi nafsi ay bi nafsi quwwati alqalbi wa hayawiyatihi wa wajdiyatihi wa ubudiyatihi wa imani ya sanya zuciyar ko ina ta koma da sauran jikinsa dai wajen rayuwa wajen tunani wajen bauta wajen imaninsa duk sai da ya tabbata zuciyar nan ko ta ina ta gyaru fa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi yace ala wa inna fil jasadi cikin jiki akwai wata soka. idan salahat salaha al jasadu kullu in ta jaru dukkan jiki ya jaru wa idan fasadat fasada al jasadu in ko ta baci dukkan jiki ya baci ala wa bil qalb na takwas wa huwa qalbun akhar al akhirata ala dunya kun ji wannan shine kusan wancan maganar ne. ita ce zuciyar da ta riga ta fifita lahira kan duniya ba ta kallon duniya saboda lahira da ta sani tana kallon lahira ne kullum wa habba li nusrati dinihi wa rafa ra'atihi saboda haka mutum sai ya zabura saboda ya taimaki addini ya daga duk tuta ta musulunci ta addinin nan la yaqtaru lahu qararu illa yawma yara kalimata tauhid aliyatan qaffaqa ويبذل نفسه مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة الله ويقدم روحه رخيصة ليسجلها في سبيل الشهداء أكتي حكا da haka mai wannan zuciyar kullum yana ne yana aiki dare da rana har sai ya ga kalmar musulunci kalmar tauhidi ita ce ta daga tana kadawa yana iya ƙoƙarinsa wajen ganin addinin nan ya ɗaga yana ba da kansa yana ganin kansa ba komi bane saboda yana so shi ma a rubuta sunansa cikin wanda suka yi shahada suka ɗaga wannan addini saboda Allah na kusa da ƙarshe wa huwa qalbun tamuhun zuciya ce wanda ba za ta kushe ba tana struggling shine struggle continuous kenan ita wannan zuciya kullun tana nan tana struggling tawaqul tana bege tana iza kanta ila ma Allah zuwa ga abin da ke wurin Allah amma a duniya ne mutum ya taso sai a ce mashi a ah, ka dage struggle continues are determination exists failure cannot dismantle the flag of success to kai iya kokarin ka dage kai iya kokarin ka dage to lahira ne min babu aula kada mutum la yaqna bi makani bi makanihi mutum ba zai gamsu da matsayinsa ba min al-ilmi na ilmi wal badali ko wajen badawa yazullu tsami'an fi ma inda Allah kullum zai kasance yana nan yana tsananin kwaɗayi ga abin da ke hannun Allah la yastahi tamuhu illa fi jannatin na'im sa da struggling din shi ba zai sai daina struggling ba sai ranan da ya ji shi cikin aljanna gidan nema ba zai daina dage kullum yana nan yana ta aiki ranan da zai tsaya da aikin nan to da ya ji shi cikin aljanna ya fito na goma wa huwa qalbun sahihun wannan ita ce zuciya mai kyau wanda ya bara'u min uyubil qulubi wa amradiha wanda ta warke ita ta kubuta daga duk cututtukan wasu zukata da cututtukan su da yadda suke da matsala la yahmilu illan wannan mai zuciyar ba ma ruwan shi da a ce ya kulla wani a ciki li ahadin minal muslimina wala hasadan ko ya rika jin haushin wani wala hasada ko hasada wala rishan ko ya cuci wani babu la yasilu ilayhi ajab ujubun kuma ba zai koma yana takaba da kan shi ce shi wane bane wala ya tasabaqu ilayhi kibrun girman kai ba zai iso wurin shi ba wa huwa munkasirun bayna yaday rabbih mutadallilun lahu saboda haka kullun ya kare a gaban Allah in dai ana wurin Allah kowa sun bi bawa tadallilun lahu yana kankan da kanshi qad a min kulli shubahati ya kubuta daga dukkan shubuhohi allati tukhalifu khabar Allah ay fi kitabihi wa ala lisani wanda suka ci karo da abinda Allah ta wata ala ya bada labari a littafinsa ko kuma ya bada labari a kan harshen manzon sallallahu alaihi wasallam wa min kulli shahawatin tukhalifu amrahu kuma ya kubuta da duk wata sha'awa wadda ta saba ba umarnin Allah ko min girmanta ya yadda ta wa nahayi da abinda Allah ya hana yakhsha min taqallubil qulub yana tsoron da yana jin tsoro saboda haka yana taka tsantsan game da juyawa zukata tunda zukata suna iya juyawa ko da yaushe wa yahzaru al-akhirata yana tsoron lahira wa yarju rahmata rabbih yana fatan rahama ubangijinsa to wannan shine alakan wanke. in ka kalli zuciyar nan ka kalli waɗannan sune abu nawa ne abu goma ne gashi nan kusa abu tutu ku dauka an shi ranar daidai nan da wannan shafin na baya shi kenan ka dau nan shi kenan ya isa su ne a haɗa masu wanda ya ji sai duba wurin littafin ne ka dau haɗa bangon littafin a cikin so dai mutum yana da littafin sai ya buɗo kawai sai ya karanta daidai wurin ya gani muna fatan nan za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu je al-khawf ko ma'anar khawf ونستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين أبا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نكتب مائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب أن واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين